Kanji ne Manako ne Kallon ki kullum ba zai ginshe ni ba Kaunar ki ma ba za ta gundire ni ba Ba ka laifi ba za na ganshi ba Babu irin ki duk da ban san gaibu ba Gani, gani, gani ki yadda ki kaso diyar budurwa baki da dagawa ya zan mike rowa dan ke nake tsaiwa a kalle na wawa bukatun kinawa zan baki kulawa gani gani gani ki yadda kika so me kika so faɗa min umra ko turare idan da kan tamaran ki dukkanin ta kore ga awarwaraye kwalaye bare domin ki na kyale dukiya tare mu tafi tare mu tashi tare mu faɗi tare kallon ki kullum ba zai ginshe ni ba ƙaunar ki ma ba za ta gundire ni ba ba ka laifi ba za na ganshi ba babu irin ki duk da ban san dai ba gani gani yadda ke taso da